أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 432 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi a darasi na 23 kenan jiya darasin muraja'a ne saboda haka ana tafsiri wannan 23 ne za mu tashi aya ta biyar a cikin suratul an'am insha Allah kafin in fara karanto da tambayoyi akwai tambayar da aka yi dangame da wato abubuwa da suke sanya maye da kuma da wato bambanci tsakanin giya da kamar wato ganye na cewar giya tana hukunta haddi amma ganye baya hukunta haddi sai dai ta'azir na ce akwai ka'ida da imamul karafi ya kawo a cikin littafinsa alfurok na ce zan kawo kulasar abinda ya ambata a ciki ya ce wato wannan littafin alfuruk wato abubuwa ne da suke kama da juna amma kuma hukuncinsu yake bambanta wanda suna yana daga cikin fannin ilimin fiqh da ake ce masa al'ashba wannan wan abubuwa da suka kama da juna ko kuma suka zamanto suka yi kishi da juna wanda yake na ɗaya daga cikin wato zubda a hulasar tataccen ilimin fiqh to imam al-qarafi ya kawo ka'ida ta 40 yace al-farqu bayna qa'idatil muskirat wa qa'idatul murqidat wa qa'idatul mufsidat bambanci tsakanin abin da yake sanya maye da abin da yake sanya bacci da abin da yake gurbanar da hankali a ya kawo bambanci tsakanin waɗannan ya ce da yawa wannan yana da yawa malamai abin yana rikice musu to bambanci tsakanin wannan shine cewar a dukkan abin da yake dukkan abin da yake zai gusar da zai gusar da ji da gani da ji da gani da shafa da ɗanɗano da ƙanshi wannan mufsid ne shine kamar abin da ake sanyawa a cikin abin da ake sanyawa yake gusar da tunanin mutum yake gusar da jinsa ihsasinsa har a masa operation kamar wato anesthesia idan ya zamanto kuwa baya gusar da ji baya gusar da gani baya gusar da ɗanɗano da sauransu to wannan <clears throat> idan ya zamanto akwai farin ciki da annashawa to wannan shine muskir shine mai sanya maye idan kuma ya zamanto <clears throat> babu farin kawai yana gusar da hankali ne ba tare da annashawa da farin ciki da jin daɗi ba da ɗaukaka da jin ɗaukaka da jin izza to wannan shine al <clears throat> wato wannan shine al mufsid na farkon wanda yake gusar da al wato al hawas shine al wato al muraqqid mm. <clears throat> al muraqqid ko al murqid to bambanci yace a wajen hukunci wanda yake shine muhimmi a nan wajen dukkan abin da yake sanya maye hukuncinsa ya kadaita da hukunce-hukuncen abubuwa guda uku wanda sauran abubuwan ba su da wannan hukuncin na farko ahkamul had haddi akan abin da yake sanya maye ne akan giya hukuncin najasa wajen malaman da suke cewa najasa ce giya ya ita da da ita giyar ne amma kamar koken da sauransu ba a hukunci da kan cewa hodan najasa ce sannan haramcin kaɗan daga ciki ko da baya sanya maye wannan ya keɓanta da wato giya ne abin da yake ba zai sanya maye ba ko da idan wato abin da yake sanya maye kaɗan ɗinsa bai halatta ba ba wai sai abin da yake sanya maye ne bai halatta ba alal misali wani zai iya cewa bari ya ɗan sha giya 'yar kaɗan wadda yake za ta sa masa ɗumin jiki kamar inda ake tsananin sanyi a rasha sai su ɗan sha 'yar whisky 'yar kaɗan ba wadda ba ta bugar ba to wannan ya halatta tunda bai sha abin da zai bugar da shi ba ɗan kaɗan ne ya sha kawai don ya masa maganin don ya ba shi ɗimin jiki to wannan haramun ne amma abin da yake ba muskir ba kamar, wato kenan sauran abubuwan da suke muhaddirat sauran abubuwan da suke gusar da da suke rufe hankali idan abin bai kai wanda zai rufe hankali ba ba haramun ba ne idan abin bai kai wanda zai gusar da hankali ba ba haramun ba ne sai dai idan ya zamanto shan ɗan kaɗan ɗin zai kai ya zuwa ga ya zamanto ya dawoma a kan sha ɗan kaɗan yake sha kamar waɗan kusan wannan wani sabon abu ne da suka fito da shi a ƙasashen ingila cewa za su ba a ƙasashen waɗansu daga cikin ƙasashen turai ingila ma suna cewa a sashi ban sani ba ko sun fara amma dai a netherlands da denmark suna da wannan cewa za a iya sayar ma da mutum ganye hashish ɗan kaɗan wanda ba zai sanya shi maye ba za a iya sayar da shi don hana sayar da shi ɗin shine yake sanya shi yake tsada kuma shine yake sanya shi ake sha har ya zamanto mutum ya zamanto masa jiki to wannan duk da malaman fikihu sun ce abin da yake ba zai sa maye ba na irin waɗannan wanda ba giya ba shi ba haramun ba ne amma idan zai kai ya zuwa ga al'idman mutum ya zamanto addict ya zamanto ya riga ya shiga jininsa dole sai ya yi haka kuma wanda yake zai kai shi zuwa ga ɗaukan babban to wannan sai a rufe shi shi ma wannan ta babin saddu zariya to kusan jamahirin malamai sun tafi akan cewar al muhaddirat wato abubuwan da suke sanya suke gusar da hankali kamar su ganye kamar su koken babu haddi a kansu amma akwai ta'aziri wanda ta'aziri din yana komawa ya zuwa ga ijtihadin shugaba na musulmi ijtihadin alkali alkali zai iya ijtihadi ya sanya ukubar da za a yi ma wanda aka ga yana shan ganye ko aka ga yana shan sholusho ya sanya ukubar tafi ta shan giya ma zai iya yin wannan bisa ijtihadi saboda ganin girman barnar da kuma ganin yawan a laifin da ake yi ijtihadi ne aka bar ma wato mai hukunci ya sa a wannan babin illa hashish duk da jamahirin malamai sun tafi akan cewa babu haddi a kanta shekul islam ibn taimiyya ya tafi akan cewa ita hashish za a yi mata haddi irin na giya saboda me saboda yadda yadda take auren mutum kamar yadda giya take auren mutum ne to wanda yake kuma banda hashish ma akwai sauran abubuwa wanda suke da wannan ɗabi'ar kamar su koken ita koken ma hatta ma hashish ne saboda haka shi a wajensa za a yi mata akwai haddi kamar haddin giya wato shine bulala tamanin sauran malamai kuma sun ce a ta'azir za a yi kuma ɗaukan hukuncin ta'azir ɗin shine aula don da ta'azir za a iya ƙaddara shi gwargwadon irin barnar da al'umma take fuskanta daga irin waɗannan abubuwa ɗin shi ku haddi ba kai saka ƙyara ba ba kai saka rage ba to kuma haddin allah ya zo ne akan giya kuma ka'ida ce ta malamai kan cewa alhudud wal kafarat kiyasi baya shiga musu ba a kiyasi akan haddi ba a kiyasi wajen kafara ba a kiyasi wajen takdir na shari'a abubuwan da shari'a ta kaddara su ba a kiyasi daga ciki shine kamar irin su miƙati kamar lokacin sallah kamar adadin rako'in sallah duk waɗannan kiyasi baya shiga su saboda illa ce wadda take ba a san dalilin da yasa shari'a wato ban fuskanci menene hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara su da yadda ya kaddara su ba abu na biyu shine dangane da wanda bai samu raka'a tare da liman ba almasbuk cewa idan liman ya zamanto ya sujada kabli ba zai bi shi ba ba zai bi shi a sujada kabli ba sai ya tashi ya cika sallarsa to na ina jin wannan ya dan zama ya yi ma waɗansu iskal dan har wani ya rubuto min text cewa in aka yi haka kenan ya zama wani liman bayan kuma gashi an haramta ma mutum ya zamanto wan liman wato ya tashi ya kawo abin da ya rasa kafin liman ya sallama to ban san su yana ganin to kenan zai zauna ne ya jira shi ko zai jira kabli tare da shi tun da bai samu raka'a tare da shi ba bai samu hukuncin sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka man adraka raka'atan al imam faqad adraka as-salah bai samu hukuncin sallah tare da liman ba da bai samu hukuncin sallah ba da wani dalilin zai yi sujudu sahau to malikiya sun yi nassi akan cewa idan mutum da bai samu raka'a ba ya bi liman a cikin sujada kabli ko ba di sallarsa ta ɓaci nassin muktasar ne ban sani ba ko zan kawo muku nas ban haddace shi ba amma nassin muktasar ne cewa almasbuq idan ya yi mutaba'an liman a cikin sujada kabli ko ba'adi yana atufi a kan abubuwan da suke bata sallah ya ce masbuki wato masbuk shine wanda bai samu farkon sallah tare da liman ba idan ya bi liman a sujada kabli ko sujada ba'adi in dai bai samu raka'a tare da shi ba to sallarsa ta baci saboda haka abin da zai yi a nan wajen shine tun da yin sujada kabli ya san cewa ya gama sallah wannan abin da yake kawowa yana kawo targhiman lish shaitan ne yana turmuza hancin shaitan ne saboda haka sai ya tashi sallar ta liman ta cika sai ya tashi ya ci gaba da kawo sallarsa kuma ba zai sujada kabli din ba daga baya idan da kamar a ce inda sujada ba a ce shine ba zai bi shi ba sai ya tashi a wato in ya samu raka a daya sai ya tashi ya kawo abin da ya rasa sannan ya sujada ba'adi bayan liman in ko kabli ne ya bi shi idan dai har ya samu raka amma idan bai samu raka ba ba zai bi liman a cikin sujada qabli ba wannan shine mazhabar imam malik kuma yana daga cikin mufradat na mazhabar imam malik sauran jamhurin sauran malamai maliki a shafi'iyya da hanafiya da hanabila sun ce idan dai mutum ya samu rukuni tare da liman ko sujada ɗaya ce ya samu daga cikin sujudul qabli sujada ko ba'adi to ta lizimce shi sai yayi sai yayi saboda su kuma sun dubi inda ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim wannan shi dalilin su madhhabin malikiya kuwa shine man adraka ma al-imami raka'atan faqad adraka as saboda haka kowannen su ya kafa hujja da hadisai da abubuwan da wannan hadisai suke nunawa hujjar imam malik a fahimta ta tafi karfi a wannan babin saboda haka idan mutum bai samu raka'a tare da liman ba ba zai bi shi a cikin sujada kabli ba ba zai bi shi a cikin sujada ba'adi ba bal zai miƙe ne ya cika sallarsa sawa'un kabli yake ko ba'adi yake yi wallahu ta'ala alam na'am mafhum ne nasi nasi da aka ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to wannan an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ya bai riga ya zamanto liman bai riga ya zamanto masa liman ba tunda bai yi idrakin sallah tare da shi ba man adraka ma'al man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka as-sala to shi wannan sam lam yudrik as-sala sahih mafhum ne mafhumi ne kuma al-mantuq muqaddamun ala mafhum to amma shi ma inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi tatbiqin sa akan halin al-ma'mum wanda tatbiqin sa akan halin masbuk a wajen sujudu sahu shi ma bil mafhum ne ba nasi bane ba mantuk ya ce wanda yake ya zamanto almasbu zai bi imam a cikin zai yi itimami a cikin sujudu sahu an yi kiyasin sujudu sahu akan sauran arkanus sala kamar yadda zai mutaba'arsa a cikin arkanus sala haka zai mutaba'arsa a cikin sujudu sahu saboda haka abin ba dalil ne bil mantuq ba dalili ne wato dalili ne da mafhum sai dai mafhumul muwafaqa hmm. sahih akwai sabani mafhumul muwafaqa shine aula ko kuma mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa da shi malikiya suke hujja su kuma aljumhur sun yi hujja da mafhumul muwafaqa domin suna cewa babu bambanci tsakanin sujudu sahwi da sauran arkanus sala saboda haka mafhum ne bi nafil farik da nuna cewa babu bambanci tsakanin su mafhumul muwafaqa ne to wannan matsala ce usuliya shin wani mafhum ne yafi karfi al muwafaqa ko al mukhalafa saboda haka inda ka duba za ka gani tunda matsala ce wadda ke babu nassi a la'alla duban a duban a cewar hukuncin sallah din bai lizimci almasbuk ba ni wannan shi nake ganin al'aula wallahu ta'ala ala sannan sauran tambayoyi kafin tambayoyi akwai bukatu na 'yan uwa waɗanda su ma mu su da addu'a akwai waɗanda suke sun kama a mashru'i wato na abin nan ɗin bukata wadda take ta mahalli wanda suke ƙoƙarin su kammala mahallinsu da kuma wanda suke ƙoƙarin su kammala wata muhimmiyar abu a cikin rayuwa wanda yake na da cikin daruriyat da Allah kada manta su a cikin addu'a ko muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan majalisi da Allah madaukakin sarki ya yassare musu ya yassare mana dukkan mu gabaki ɗayan mu biyan bukatun mu wallahu ta'ala ala dhalika qadir wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in menene hukuncin wanda ya sha ruwa bayan ladan ya gama kiran sallah da wasu mintuna a watan azumi eh wannan akwai tafsil idan ladan din yana kiran sallah bisa sanin bisa cewa daga zara alfijir ya keto yake kiran sallah yanda aka faɗa a cikin agogo an ce a agogo karfe biyar saura minti biyu daidai lokacin zai tashi ya kiran sallah to wannan duk wanda ya sha ruwa bayan ya san ladanin ga lokacin da yake kiran sallah sannan ya sha ruwa bayan ladanin ya riga ya yi kiran sallah wato bayan ya tabbata alfijir ya fito kenan to wannan ya ganganta karya azumi ya ganganta karya azumi don haka wannan zai rama azumi sannan kuma zai yi kafara amma wanda yake yana ya yana ya san cewa ladanin yana kiran sallah kafin hudowa alfijir don saboda ya ihtiyadi akwai ladan da yakan yi haka duk da yake kuskure ne wanda ya kiran sallah kafin lokacin da alfijir zai fito ya yi kuskure to idan ya yi haka ne don saboda kada don saboda ya maganin waɗansu to a nan wajen to a nan wajen sai ya zamanto cewar zai tsaya akan al'asul yana nan akan hukuncin dare don haka ƙara mintunan da ya yi wannan ba zai zamanto ya ɓata azuminsa ba mun san cewa mutumin da yake shakka akan hudowa alfijir idan ya sha ruwa ya bayyana cewa ya sha ruwa ne ko ya ci abinci bayan hudowa alfijir wannan ba zai rama azumi ba domin yana tare da al'asul al'asul baqa'ul layl cikin dare yake kuma ba a tafiya ya zuwa ba a kawar da yaƙini da shakka yana da yaƙini cewa cikin dare yake alfijir ya fito wannan shakka yake yi haka zalika idan yana idan yana shakka idan bai san bai san tsarin ladanin ba shin ladanin nan da yake sallah yana kiran sallah ne kafin fitowa alfijir daidai fitowa alfijir ko bayan fitowa alfijir to shi ma wannan idan yana shakka zai ɗauki hukuncin halin mai shakka shi ma wannan azuminsa ba zai ɓaci ba kuma ni a fahimtata ni a tunda yanzu yadda yanayin ketowa alfijir ya zamanto mutane babu ilimin ko kuma yadda yanayin garin ya zamanto saboda hasken fitila ba za a iya ganin hudowa alfijir ba da dogayen gininnuka da ake da su ba za a iya ganin hudowa alfijir ba a bisa hakikaninsa kuma mutane ana amfani da agogo kuma agogon nan an assasa lokacin sallah din nan da na kalanda da na agogo da ake yi a bisa lissafi wanda malamai suka yi itimadinsa in ma lissafi bisa ka'idar kalandar ummul qura a bisa yawanci a bisa mazhabar imam malik da imam ahmad ibn hanbal wa in ma bisa tsarin bisa azhar a bisa mazhabar imam shafi'i ko bisa yan yanda yan north america suke yi yan america ta arewa wanda yawanci suna amfani da ka'idar a suna amfani da ka'idar a lissafin mazhabar imam abu hanifa yawanci lissafin shine daga wane digiri ne na kwanciyar rana a ƙasan sassa alfijir yake fetowa daga sha bakwai ne ko sha bakwai da rabi ko sha takwas ko sha takwas da rabi ko sha tara ko kaiwo ƙasa sha shida da rabi sha shida sha biyar wani digiri ne zai iya sanyawa a ga alfijir to wannan shine mahallin ijtihadi kuma a gaskiya wani lokaci wannan yana sa saɓanin ya zama to mai yalwar gaske yanzu alal misali yau da safen nan a port harcourt a bisa ni yanda na ya nuna min alfijir yana fitowa karfe biyar da minti goma sha ɗaya saboda goslo za mu shigo jirgi an ce mota za ta zo ta kai mu airport karfe biyar muna jin tsoron cewar idan muka kai airport watakila kafin mu kai filin jirgin sama lokaci zai kure na sallar asuba mu kai filin jirgin sama wato lokacin sallar asuba ya fita to za mu tsaya mi sallah ne kamata ya mu tsaya mu sallah a hotel to mu muka yi sallah karfe biyar da minti goma sha uku ni da karfe biyar da minti goma bisa abin da agogo ya ce daga cikinmu akwai wani shi ya je ya danna kwamfutarsa sai ya yi amfani bai tsaya ya duba cewar lissafin yana da wani nau'in lissafi zai yi ba yawanci ni duk lissafin da nake amfani da shi na lokacin takwim din ummul wanda yake shi ne abin da mazhaban yawanci lissafin mazhaban malikiya yake a kai shi sai ya amfani da na america ta kudu sai aka nuna america ta arewa sai agogonsa kwamfutarsa sai ta nuna masa alfijir yana fitowa karfe biyar da rabi bambancin wajen minti ashirin kenan saboda haka ya tsaya yana jiran sai biyar da rabi ta yi sannan zai sallah asuba karfe biyar da minti ashirin da biyar ya sha ruwa da ya zo sai ya ce masa eh, ya ce ai abin da ya sa ya yi jinkiri saboda yana jira ne sai biyar da rabi ta yi sannan ya yi sallah asuba lokacin ku da ya sallah asuba gari gaci na ya so mu zamantowa sha saboda haka sai ce to yanzu shi ya azumin sa karfe biyar da ashirin da biyar sai da ya sha ruwa ya ce ya nuna min kwamfuta ga abin da kwamfuta ta ce ya ce eh, to kana da uzuri saboda ka yi istihadi to amma da ya nuna sai ya je ashe lissafin da ya ta north america ya ce to a nan ka gurɓatacce ne domin baka isa matuka ba wajen sanin hukunci kamata ya ka bi diddigi ka san wani method wani uslubi za ka yi amfani da shi saboda haka a nan wajen akwai wato kusuri wajen ijtihadi idan mai ijtihadi ya tabbata kan cewa ya yi kusuri a cikin ijtihadinsa to a nan wajen ba zai a ɗauke masa wannan kusurin da ya yi ba don haka sai ya zamanto kan cewa na ce masa al'aula ka abin karama azuminka to tunda ana da wannan lissafin idan mutum ya yi bakin kokarinsa wajen bin irin waɗannan abubuwa ɗin ko ba zai iya duba alfijir ba ba zai iya fitowa ya duba alfijir ba to ya amfani da kalanda ya amfani da kalanda ya zamanto muƙallid ne an yadda mutum ya zamanto muƙallid a wajen sha'anin lokaci idan ba shi da ba zai iya ishtihadi ba idan zai iya ishtihadi bai halatta ya taklid ba saboda ka'idar da malamai ta ce alƙudratu alal yaqin tamna'u min adh idan kana da ikon kai yaqini to ba za ka yi zato ba haka zalika idan kana da ikon kai zato to ba za ka bi taklidi ba shi taklidi shine ka bi kaulin mutum ba tare da dalili ba kalanda ta ce karfe biyar saura minti biyu ake shan ruwa ya aka yi suka gano daraja sha biyar suka ɗauka sha bakwai suka ɗauka sha takwas suka ɗauka wannan ba za ka iya sanin menene tasirin wannan ba ka yi taklidi amma idan kana da ƙudura alal yaqin to bai halatta kai taqlid ba to don haka a kuma taqlidin nan in mutum zai taqlidi akwai ishihadi da zaka yi shine a cikin wanda zaka yi taqlidi wanne ya cancanta kai ma wanne wanne ya cancanta kai ma taqlidi din nan ishihadi dole sai kai kalanda kalanda zaka bi kuma kalandar ta hukumar shari'a zaka bi ko kuwa ta timing committee zaka bi ko kuwa ta abin nan ta miskeli za ka bi ko kuwa ladanin masallacin alfurkan za ka bi ko ladanin masallacin juma'a ko wani wannan ishtihadi ne wanda yake duk mai taklidi sai yayi duk mai taklidi sai yayi to menene aula ka yi taklidi da ladan wanda shi ma taklidi yake da kalanda ba duban alfijir yake ba ko ka yi taklidi da kalanda kai kalli da to in ka tashi kalli da kalanda da wacce za yi <laughs> ni dai ban ce ba al'aula tunda dukkansu shi yasa za ka ga masu, yawa masu yawan irin wanda suke bayyana lokacin sallah a cikin intanet za a ga suna cewa lokacin sallan nan a ka ƙara ko ka rage da minti uku zuwa hudu ka ƙara ko ka rage da minti uku zuwa hudu haka zalika na agoguna agogo wanda yake da lokacin sallah suna faɗa a cikin littafin cewa wannan lokacin sallah da aka faɗa za su sha bamban da ƙari ko ragin minti hudu zuwa biyar za ga suna faɗan wannan to al-ihtiyat shi yasa ake son kai ihtiyat an ce al-fujr yana fitowa karfe biyar saura minti saura minti biyu alal misali to kai ƙasa da minti biyar karfe biyar saura minti a saura minti nawa kenan saura minti eh, eh? saura a biyar saura minti uku kenan ko takwas ka ɗauke biyar uku kenan afwan saura karfe biyar saura minti bakwai kaiwo tun tunda an ce biyar da hudu da hamsin da takwas shine lokacin alfijir ke fitowa to sai ka ɗauke biyar ka ce hudu da hamsin da uku kenan hudu da hamsin da uku alal akalla duk sabanin kalandar nan za ga sun shiga cikin wannan ƙasa ko sama da haka yawanci sabanin kalandar nan haka yake ko a hukumar shari'a lokacin da muke kalanda ta wannan shekarar lokacin da ake yin kalanda an samu bambanci tsakanin lissafin tsakanin lissafin da da tsakanin lissafin gidan miskeli da na falaki da kuma lissafin waɗansu website na a cikin kwamfuta wanda aka kawo wanda na website na in ka hada shi da na agogo da na ummul qura za a ga su yayi daidai amma kuma ya saba da na meskeli da na falaki inda sabanin yake minti biyu minti uku har zuwa minti biyar muka ce wannan bisa al'ada wannan yana faruwa amma yayin da lissafin ya to bambancin wajen minti ashirin musamman a lokacin sallar la'asar wannan ya faru a lokacin sallar la'asar ne aka samu wannan to muka ce sai a koma a duba a yi ta a gani yaya aka yi aka samu wannan bambancin in har ya kai minti ashirin dole bambancin nan akwai dalilin da zai dole akwai kuskure in ma a cikin na ɗaya daga ciki wa in ma a cikin na shi website to da suka koma suka ce bambanci ne na waɗansu ƙawa'id da kuma kan cewa lissafin da suke yi lissafi ne wanda yake lokacin ba su fara amfani da kwamfuta ba saboda haka suka dawo suka ce su ma na kwamfuta din ya sun ga nasu ɗin ya dace da na kwamfuta saboda haka a waɗannan watanni wanda watanni ne ayyanannu a cikin shekara saboda haka suka ɗauko wannan suka sanya yadda yake na cikin kwamfuta ɗin saboda haka idan za ka yi amfani da kalanda ka rinka ba da wannan grace din ƙari da ragi da minti biyar don ka zamanto yi ihtiyar saboda haka idan aka ce lokacin sallah lokacin alfijir karfe biyar ne to bisa ka'idar sarkin ladanan madina sarkin ladanan masallacin harami shi in yi kalandarsa zai ce lokacin imsak karfe minti goma sha biyar kafin lokacin fitowa alfijir don haka ba a kalandar ta sama baya faɗin lokacin alfijir baya rubuta lokacin fitowa alfijir sai dai ka ji yayi kiran sallah lokacin alfijir din zai gaya maka lokacin imsak ne kawai saboda haka maimakon a cikin kalanda a ce maka karfe biyar shine a cikin watan ramadan sai a ce maka karfe biyar saura kwata saboda haka in kana da kalanda dama kuma gashi yana raba ta duk farkon wata za ka gana ta raba ta kyauta a cikin harami sarkin ladanan madina haka yake rarrabawa kowa sai je ya liƙe a gida lokacin lokacin kama baki biyar saura kwata alal misali shi ko ba zai kira sallah ba sai bayan minti goma sha biyar da lokacin ka je ka to ka ce mu kama baki biyar saura kwata kai kuma baka kira sallah ba har yanzu eh yace saboda kada kai ganganci saboda ihtiyati wato yin tsantseni ga iyakar Allah wannan wajibi ne kamar yadda ya zo a hadisin Al-Hasan ibn Ali innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a hima to al ɗinnan din nan shine kada ka je kusa da shingen dan in ka shiga kusa da shingen zaka ketare dan kada ka matsi lokacin da aka ce alfijir din yake yake ketowa da in ka matsi lokacin zaka ketare shi ka tsaya tun kafin lokacin wannan shine al-istibra'u lid-dini wal wanda ya haka ya tsira da addininsa ya tsira da mutuncinsa to ka zamanto mai ihtiyadi a cikin shari'a ka zamanto mai ihtiyadi ba mai ganganci ba kuma da yawa waɗansu suna amfani da hadisin hudhaifa cewar idan mutum ya ji ana kiran sallah kuma alhali a al'ina'u wal'ina'u fi yadihi ƙwarya tana hannunsa to kada ya ajiye har sai ya gama biyan bukatarsa to wani fa ba fa wai yana cikin shan ruwan bane ya zube an zube masa plates din abinci ne ya so mace ya ji an kira sallah saboda haka sai ya gama wannan ko yana cikin sha ne yana cikin sha ba a ce ya amayar ba ya gama shan amma ba a ce ka ci gaba da cin abinci ba bayan kana gani alfijir ya fito wannan shine fatoyin su shek bin ba sun yi ta tahzir akan wannan Allah ya ji kansu a kan cewar mutane suna ta wasu a cikin wannan babin kuma suna ɗaukan hadisin ba a babinsa ba wai idan mutum ya ci abin da wai zai yi masa da kishirwa kamar doya ko dambu ko kome ko dambu ehe wanda yake zai to wai zai iya shan ruwa zai iya shan ruwa wato azumin ya zamanto to wato ya sha ruwa ya azumin ci kenan banda na sha na'am ruksa ake masa to ai ku daina wato in kun ji irin wannan maganar albatil ai a bayyane yake Allah ta'ala ya haɗa ci tare da sha wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl cika azumi kishiyar kulu sharabu ne to shi ko wannan cewa yake azumi din kawai da azumi daga ci amma banda azumi daga sha azumin moda to babu shi a cikin shari'a to sai dai ku yi hakuri gaskiya mu samu mai karatu akwai tambayoyi tambaya ɗaya kawai muka amsa sai Allah kai mu gobe insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تعالى يتي فقد كذبوا بالحق تو حقيقة سنكريتا gaskiya lamma ja'ahum yayin da ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu labarurrukan abubuwan ta wato fassarar abubuwan da suka kasance suna wato yin izgili da shi zai zo musu alhaqqu anan wajen an ce shine alqur'ani sun karyata alqur'ani yayin da ya zo musu waɗansu malamai kuma suka fassara alhaqqu anan wajen da shewa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo musu shine faƙalu sahirun kazzab haka suka ce masa suka ce masa sahirun kazzab wannan ɗan dabo ne mai isa matuƙa wajen ƙarya bayan kuma sun kira shi al'amin kuma suka kira shi makaryaci tanakul to Allah ya ce sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu kuma hakika ɗin alƙur'ani gaskiya ne Allah ya sifanta shi da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin du'a'ul istiftah ɗinsa yake cewa ah, antal alhaq wa qawluka alhaq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah kai ne gaskiya kuma zancenka wato Alƙur'ani gaskiya ne haduwa da kai gaskiya ne a ah, aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annabawa gaskiya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne saboda ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma wanda ya karyata shi ya karyata gaskiya to sai Allah ya musu ta to wannan bayanin halin su ne abinda suka yi kuma Allah bai musu sharri ba abu na farko da kafirai suka yi al-irab abu na biyu at-takdhib karyata gaskiya ko ne daga cikin su kafirci ne abu na uku da suka shine al-istihza izgili to bayan Allah ya bayyana abin da suka yi na nau'i na biyu na kafirci cewa sun karyata gaskiya yadda ta zo musu to sai Allah ya musu wa'id sai ban tsoro to fa saufa ya'tihim da sannu an ba uma abinda labarin abinda suka kasance suna izgili da shi zai zo musu me labarin Allah ya gaya musu abinda zai same su wato akibar mummunan akibar da za ta zo ta same su saboda ƙaryatawa da suka yi daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu cewa sai huzamul jam'u wai walluna dubur za a ruguza taronsu don sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allah zai bashi nasara a kansu ya ce duk jama'a suka ce duk jama'an nan tamu duk jama'an nan tazu suka ce nahanu jami'un muntasir mu dinnan taro ne ga baki ɗaya mu masu taimakon juna saboda haka za mu yi nasara akan suna ganin suna cewa za su yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna alfahari da yawansu da yawan nan kuma ya ba su karfi sai allah maɗaukakin sarki ya ce musu sai zamul jam'u wannan taron naku za a ruguza shi ya rushe wayu walluna dubur su ansa ga takare da takare su wato su juya baya suna masu guduwa kuma abin da ya faru kenan ranar yakin badar to Allah ya ce labarin abin da suke aikata suke izgili da shi din zai zo musu don suna izgili ne da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka zalika sun yi izgili da azzabaniya da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam abu jahal ya ce idan ya sake ganin sa yana sallah a gefen ka'aba sai ya taka wuyansa zai zo yayin da ya su sujada ya taka wuyansa aka je ku aka gaya masa ga can yana yin sallah ya taho yana zuwa yana zuwa gab da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya zo sai aka ga a razane ya tsaya ya juya da baya a guje sai aka ce ya abal haka me ya faru me ya faru ya ce ai wani zautaccen rakumi ya gani ya ga da ya taka taki guda ɗaya kun san raƙumi in ya haukace raƙumi in ya haukace ya fi zaki ban tsoro ya ce haka ya gan shi ya yiwo kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika da ya kusanta da mala'ikun azaba sun kama shi da suka ji shine da suka ji cewar akwai wato su mala'ikun azaba mala'ikun wuta zabaniyawa su su goma sha tara ne sai yake izgire yake ce haba yanzu ko ƙuraishu a rasa mutum a rasa mutum da zai maganin wannan goma sha taran wai goma sha tara ne kawai ake magana a rasa cikin kun da za su maganin wannan goma sha tara to shine Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ai masu gadin wutan ba goma sha taran da kuke tsammani bane mala'iku ne mala'iku ne saboda haka mala'ikun nan da suke izgili da su to wannan za su kama su in sha taran za su gani sun ishe su ko ba su ishe su ba wannan a ranar alkiyama kenan na nan duniya sun gani to kuma cewar fasaufa wadda take ta tamfisi ce da sannu ya yi ishara ga cewa labarin abin da zai zo musu ɗin na izgilin da suke yi tun anan duniya ne kuma haka suka gani ɗin tun anan duniya shi yasa da aka da aka kakkashe su lokacin yakin badar aka je aka jefa su cikin rijiyar badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansu ya ce ya wali da bin utba ya ya hisham ibn al-hakam ya ta bin rabi'a ya kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya su su bakwai ɗin nan da suke izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya ce inna kafainaka mustahzi'in mun isar maka masu izgili a cikin suratul a cikin suratul a cikin suratul hijr yace inna kafainakal mustahzin Allah yace mun isar maka masu yi maka izgili annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya kira sunayen su suna binne a cikin rijiyar badr yace hal laqitum ma wa'adar hal ya aya take ne ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن ankar وجدنا ما وعدنا هل وجدتم ما وعدكم ربكم ما وعد kun samu alkawarin da ubangijin ku ya muku kun same shi gaskiya shiru sai sabai suka ce ya rasulullah ta yaya za ka kira su bayan sun zamanto mushe ya ce wallahi baku fi su jin abin da nake faɗa ba sai ce to inni ma wa inni wajattu ma adani rabbi haqqa ni na samu alkawarin da ubangiji na yi mun gaskiya min alkawarin cewa in na alkawari cewa inna nakal mustahzi'in mun isar maka masu izgili gashi nan Allah ya isar muku ku kuma kun samu alkawarin da Allah ya muku cewa ku yan wuta ne za ku shiga wuta kun samu alkawarin haka ne shiru Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun fi ku ji abinda nake faɗa wannan bakin ciki hanna ina bakin ciki hanna ina ya zamanto kan cewa yayin da mumine suke alfahari da albushir da Allah ya musu mun su Allah kai mana alkawari ka cika mana su ko Allah ya musu narkon azaba kuma ya cika narkon azaban a kansu to shine nan Allah ta'ala ya ce fa wannan wato tahdid ne ban tsoro ne da sannu abinda labarin abinda suke izgili da shi zai zo musu kuma hakika ya zo musu to wannan menene fa'idar ta gare mu masu sauraro da muke ka jin karatun alkur'ani yayin da ka ji Allah yana ban tsoro to kasancewa sha'anin Allah fa gaskiya ne ba ban tsoron wani wanda yake ba shi da iko ba ban tsoron mahalicci ne wanda yake mai cikakken iko wanda ba wanda ya isa ya ije abin da ya saboda haka idan ya ban tsoro akan cewa zai ka dauke shi da zafi a cikin zuciyarka ka dauke shi da karfi domin Allah maɗaukakin sarki ya yi makafirai alkawari cewa za su gani kuma sun gani yace za su gani kuma sun gani fa sawfa yatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un shikenan ja'ahum abin ya zo musu saboda haka kun ga anan wajen aka ambata kafirai da sifofi guda uku na farko al-i'rab wanda muke bayanin sa a darasin mu na shekaran jiya na biyu a takdhib karyata ayoyin Allah na uku kuma al-istihza wanda yafi kowanne tsanani shine al-istihza izgili domin izgili ya kunshi karyatawa. izgili ya kunshi karyatawa me yake sa mutum yake izgili saboda ya karyata bayan ya karyata kuma ya yi girman kai yana ganin kan cewar abin da ya karyata din nan ba koman komai ba ne ya wulakanta shi ya tozarta shi don haka yake izgili da shi kuma yawanci abin da yake taimakawa wajen izgili shine yan amshi yayin da ya zamanto kan cewar mutane suna yi wa mutum anshi ana ziga shi ta izzatu bil ithm sai izza ta laifi ta ɗauke shi ka duba ka gani ko irin masu rubutu na zagin addini a cikin jaridu za ka ga duk akwai irin waɗannan wanda suke musu tafi daga baya manya-manyan kafiran da za su ce musu irin ku muke so ku ne masu tunani ku ne masu amfani da kwakwalwarku ba waɗanda wato a zafin tunani na addini ya je ya bata musu tunani da kwakwalwa ba ka ji fahar musulmi suke gaya mu don akan sami irin wayannan musulmin wanda za su rinka izgili da addini su rinka zagin addini kaga in sun yi din shikenan sai a tafa ai dariya wato lallai mu kiyayi mu yi zance da zai nishaɗantar da mutane mutane su ji daɗin abin da muke faɗa akwai waɗansu wanda Allah ya jarabce su da wannan ba abin da suke so irin su faɗi zance don su burge don a tafa musu don su ƙayatar tun suna faɗan gaskiya sai ga sun so faɗan ƙarya to tun suna faɗan ƙarya in ya zama to ƙaryar ba ta burgewa sai an yi abin da sai ga shaidan ya zo ya iza su har sai kaga har sai kaga sun je sun tsokano abin da yake yafi karfin su su zo su faɗa abin da yake Allah madaukakin sarki zai fushi da su su izgili da addini in ku mutum ya izgili da alama ɗaya daga cikin alamomin addini ya kafurta alama ɗaya ya izgili da shi gemun nan da take sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kai izgili da shi ka kafurta ko sunnar ɗage wando kai izgini da wannan sunnar ka kafirta duk wani abu na addini in kai izgili da shi ka kafirta domin ka zamanto da kai da kafirai babu bambanci abinda kafirai suke yi kenan saboda haka lallai mu kiyayi koyi da kafirai a cikin wannan sawawun a cikin iraq ya zamanto ba mu ba sauraron alkur'ani ba jin wa'azi ko kuma karyatawa mutum ya bugi kirji ya ce a shi wallahi bai yadda da wannan ba kamar yadda aka ce wani malami ya ji ya karanta maganganun 'yan mu'tazila a kan batun kaddara cewa ta yaya za a yi tunda an ce mutum a tunda an ce a mutum kaddararsa da ikonsa da yana hannun Allah to kuma ta yaya za a yi in aka ce ya yi abu a ce za a je a sashi a wuta wannan ai zalunci ne a ai wallahi zalunci ne shikenan sai ya tafi akan wannan ka kira abin da Allah ya yi shine zalunci wai kaddara shine zalunci bayan rashin fahimta ce fa wannan wannan ba bigiran mai bayanin abin da din kaddara bane to ka ce za ka yi irin wannan subutar baki ka ce za ka yi irin wannan subul da baka ka fada to wannan sai sai ka rasa abin da yafi komai kima a wajenka shine imaninka sannan wanda yafi kowanne kuma hatsari shine izgili al istihza Allah ya kashe mu alam yarawkan ahlakna min qablihim ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قولا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يوم Allah Ta'ala ya ba mu labarin halin mushrikai wajen yadda wato ya ba mu labarin mushrikai da irin yadda Allah ta'ala yake kiransu ya janyo hankalinsu don su izina su imani Allah ya ce alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni shin ba su yi la'akari ba a ru'ya a nan wajen ru'ya alƙalbiya ce wato ba su duba da zuciyarsu ba ba su lura ba ba su yi la'akari ba kam ahlakna min qablihim min qarni da yawa waɗanda muka halakar da su na daga ƙarni wato su ne al'ummomin mutane makkannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan ƙasa wato attamkin shine ba da iko mun ba su iko a bayan ƙasa sun mallaki ƙasa malam numakkin lakum mallakar ƙasar da suka yi irin mallakar da ba mu mallakar da ita gare ku ba ku ƙuraishu wa na sama'a alaihim midrara muka sanya ruwan sama yana kwarara a gare su da yawa lokaci bayan lokaci waje ja'alna anhara ta min tahtihim muka sanya ƙoramuna gudana ƙarƙashin su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma sai muka halakar da su bi dhunubihim bi sababi dhunubihim saboda zunuban da suke aikatawa ga Allah wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka halici wata waɗansu kuma wato jama'un na mutane daban ba su ba rayuwa kuma ta ci gaba da tafiya wato wannan kira ne da Allah ta'ala yake makafirai yi izina kan abin da yake sun sani domin kafirai sun san labarin mushrikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san labarin adawa sun san labarin thamud suna zuwa yaman kuma suna ganin labarin adu abu ne wanda yake sananne a can thamud kuwa in dai za su tafi syria in za su tafi sham sai sun keta ta birnin sai sun keta ta diyaru thamud wanda hayan suna nan mada'in salih har suna nan tafiyar kilomita 500 daga madina a hanyar ka ta zuwa ta tabuk tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta nan da lokacin da zai je tabuk har yake cewa kada wanda ya shiga wajen face yana kuka ko kuma yana kirkiro kuka kuma yace kada wani ya sha daga idaniyar ruwan da ke wajen har sai ya zo shine saboda ka suna wucewa ta nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilun kuna wuce musu da safe da daddare ma kuna wucewa to shine Allah yake kiran su kan cewa su yi izina kuma labarin samudu da ad sananne ne kan cewa Allah ya halaka su halaka ce ta zo musu da ta gama da su gabaki daya kamar dai su samudu samud gabaki daya ga alamar gidajensu nan Allah bai rusa garin ba ya ki kyale garuruwan a cikin gidajensu mala'ika jibril ya musu kururuwa duk suka sandare sai gawar a cikin gidajen ga gidajen suna nan gidajen da suka yi a cikin dutse suka fafe dutse suka yi gida ga alamar sunan Allah ya bari aya ga kowa domin mutane su gani kuma labarin abu ne wanda yake sananne a cikin abinda wato labarin yana daga cikin abu wanda yake ya shahara a cikin kasashe a cikin kasashen larabawa shi yasa nan Allah ta'ala yake yake janyo hankalinsu ga abin da yake sananne ne gare su ba su gani ba inda kamar a ce abu ne wanda ake gaya musu ba su sanin saninsa ba da haka ba za a ce musu me yasa ba su yi la'akari da wannan ba amma abu ne wanda yake sanannen labari ne kissar adu da thamud sananne ne da haka ma haka zalika ashabur ras ashabur ras shi ma wannan abu ne wanda yake baya cikin bible kissa wayan da da kissa adu da thamud da ashabur ras ba sa cikin bible balantana a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ya kwafo yake gaya mutane in kuma da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga bible ya rubuta alqur'ani ina ya samo labarin adu da samud dan baya da ashabur ras baya cikin bible to Allah ta'ala ya ce bai yasa ba za su yi izina da wato waɗanda Allah ya halakar da su da yawa ba na daga karni alƙarn abinda ake ce ma ƙarn daga iqtiran ne haduwa wato mutane wanda zamani ɗaya ya hada su mutane wanda zamani ɗaya ya hada su shine ma'anarsa a lugha a wajen malaman hadith sun ɗauke shi shekara ɗari kuma yawanci shine abin da yawanci malaman tarihi su ma suka tafi a kai amma ƙarni shine mutanen da suka haɗu tare wani zamani ya haɗa su kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai karni ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi ƙarni mutanen da suka fi kowaɗanne alkhairi su ne karni na wato karnin da nake ciki shine duk wanda ya yi zamani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da shi to iyakarsa din iyakarsa a iyakarsu mutum iyakarsu abinda yasa ake cewa iyakarsu shekara ɗari saboda hadisin ara'aytum lailatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sana la yakunu ala wajhi al-ardi mimman huwa mimman huwa alaiha al'an annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace kun ga wannan daren naku to shekara ɗari ba za ta wuce ba ya zamanto wani wanda yake da rai a bayan ƙasa da yake a nan da ya zamanto yana da rai saboda haka a wannan shekara ɗari ɗin ya zamanto akhiru man mata minas sahaba abu tufail amir ibn wathila shine na ƙarshe ya mutu a shekara ta ɗari da ta goma bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari da goma bayan hijira ta dace da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hudu ba tasa a shekarar a shekarar da ya bar duniya to <clears throat> Allah ya ce makannahum fil ard mun tabbatar da su a bayan kasa. wannan ishara ne ga karfin mulkin su kuma suna gani irin abin da samudawa suka yi quraishu ba su yi wannan ba irin labarin da ake bayarwa na ad irin labarin da ake bayarwa na adawa quraishu ba su da wannan karfin tunda adawa su ne suke cewa man ashaddu minna quwwa wa ya fi mu tsananin karfi. wa idza batashtum batashtum jabbarin in suka tashi yaƙi yaƙin da suke yaƙin jabbirawa suke yi ba sa wato ba sa cin nasara nasara mai sauki sai sun ci nasara ta barna akan wanda suke akan wanda ya zo ya ce zai wato zai yaki da su to Allah ya ba su mulki irin mulkin da bai ba ku ba saboda haka suna da karfi fiye da karfin ku kuma tamkini din nan a bayan kasa wato sun mallaki kasa fiye da yadda ku kuka mallake ta kuma Allah ta'ala ya ambaci irin ni'imar da ya musu wa arsalna sama alaihim midrara muka sanya sama tana kurara akan su da arziki wato da ruwan sama midraran shine wato kathiran fi waktin ba da waktin da yawa kuma a lokaci bayan lokaci ba da yawa lokaci ɗaya ba shi kenan ya yanke a'a in ya zo da yawa ɗin ya sake zuwa da yawa ya sake zuwa da yawa wannan ishara ne akan wadatar abinci tunda idan ya zamanto kan cewar akwai ruwan sama da yawa za a yi noma in aka yi noma da yawa za a yi girbi in aka yi girbi da yawa zai zama to abinda ake da shi ba hannu baka hannu ba hannu baka hannu kwarya ne akwai abinda za a ajiye a sto in aka ajiye a sto waɗansu mabukata za su zo saboda haka mabukata suka zo za a sayar musu kaga kasuwanci ya zo an samu kuɗi da wannan kuɗin sai a je a sayo kayan yaƙi in aka sayo kayan yaƙi a je a biya a biya wato masu sassaka a ɗauke su aiki su sassaka silke su sassaka takobi da sauransu in aka samu kayan yaƙi za a je a iya kai hari in aka kai hari za a samu ganima shikenan kaga karfi ya zo daula ta tabbata kenan duk daga me daga arzikin da Allah ya kawo daga sama na noma waje allal anhara tajri min tahti ko muka sanya ƙoramuna gudana a karkashin su a lokacin da ba a ruwa sai a yi noman lambu in aka yi noman lambu a jira ƙara samun arziki a jira ƙara samun wadata sai ya zamanto maimakon kawai a tsaya akan noma sai kuma a kai ya zuwa ga sana'a ta haka ake samun karfi saboda haka wato al'umma ce wadda ke sun kafa ci gaba sun kafa civilization da haka ne ake samun ci gaba da arziki to amma Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halaka su saboda zanubansu kuma halaka su sananniya ce adawa halaka su Allah yayi tamudawa halaka su akai me yasa aka halakar da su bi sababi dhunubihim alba dinnan lissababiya saboda zanubansu hmm. akwai waɗanda Allah ya halaka su da asaiha akwai wanda Allah ya halaka su da dufana akwai wanda Allah ya halaka su da darewar ƙasa sun ka nutse a cikinta akwai wanda Allah ya halaka su da ruwan duwatsu daga sama kowa daga da nau'i daban-daban fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna da nau'i daban-daban wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan su kuma sai Allah ya ce muka halaka muka halacci waɗansu al'umomin daban waɗansu mutane daban karni daban na mutane suka zo suka mare gurbinsu su ma kuma domin Allah ya gaya ya za su saboda haka wannan ita ce sunnar Allah idan mutane Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da su a bayan kasa suka karyata annabawansa suka yi zunubi sai Allah ya halaka su sannan ya kawo waɗansu su kuma Allah ya jarraba su ya gani yaya za su Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da mun sassaukar da littafi a gare ka fi qirtasin a cikin takarda al shine takarda wato ya zamanto duk lokacin da alqur'ani zai zo ba kawai za a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa bane a'a sai a ga takarda ta zo daga sama mala'ika ya zo sai a ga ya fito ya tara mutane ya zo ya karanta musu ga takarda daga sama ta ko to da haka Allah ya rinka yi da alkur'ani din aka rinka saukar da shi laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kafirai sun ce wannan ba komai bane face sihiri ka kaji an ce daga sama ake sako da abu ai kai ma kun san kai ma ka sani kawai an yi wasa an yi wasa da hankalinka ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun da za mu buɗe musu ƙofofin sama ya zama to suna tattakawa matattakala ga sai suna hawa sama da sai ka ji sun ce inna ma sukirat absaruna ai an yi mana rufa ido ne bal nahnu qaumun mashhurun sihiri akai mana saboda dan dan kasancewa wato ba wai aya ce za ta sa mutane su imani ba abin da yake sa mutane su imani abu ne wanda yake a cikin zuciya tasdiq tasdiq ne gaskatawa kuma babbar aya a sun riga sun gani ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine babbar aya shine babbar aya aya da babu kamar sa shi yasa Allah ta'ala ya ce faqad labitu fikum umran min qabli na rayu shekaru a cikin ku wannan ta ishe ku ta zamanto aya na rayu shekaru a cikin ku ya rayu a cikin mushrikai har suka ce masa suka ce masa suka yi masa lakabi al-amin amintacce suka san cewa baya karya suka yi masa shaida abu sufyan ce hal jarrabtum minhu kadhiba ba ba taba yace mu taba sanin sa da karya ba bal muna kiran sa ma al-amin haka wannan ta ishe su aya yanzu wanda zai zamanto cewa ba zai yi karya ba ba zai ma wulakantaccen bawa ko baiwa ko kuyan gaya mata karya ba sai je ya jaji ko karya ga rabbul alami ya tsallake kowa da kowa ya tafi ya ce Allah zai makarya wulakantacce wanda bai kai komai ba alwalida wulakantacciyar baiwa yanga bai mata karya ba saboda yana kula da haƙƙinta kuma yana ganin kan cewa karya ba abin yi ba ne amma sai rasa wanda zai makarya sai Allah saboda haka aya aya ta riga ta zo neman abubuwa na ban mamaki na saba al'ada ba shine zai sa mutane su imani ba shi yasa Allah Allah madaukakin sarki ya san da wannan shi yasa ya ce da ma mun saukan musu da littafin kamar yadda suke faɗa tunda ai su suka nema suka ce a a walan nu'mina lil ruqiyyika hatta alaina kitaban naqra'u aw tarqa fi walan nu'mina lil hatta alaina kitaban naqra'u suka ce cikin abubuwan da suka jera wato abin nan ka'idodi da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lannu min laka ta tabjura lana min al ardi yanbu'a aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi sama suka jera masa abubuwan da zai yi daga ciki suka ce ka ka tattaka ka hau sama in ma ka tattaka ka hau sama muka ganka gashi nan ka shiga sama an bude maka ka shige ta ba za mu yadda da kai ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauko mana da littafi da za mu karanta ka kawo mu karanta daga saman ka dauko shi to Allah ya ce da ma an yi wannan din aka saukar musu da littafin daga sama suna karantawa laqala alladhina kafaru in hada illa sihirin mubin za kafire za su ce wannan ba komai bane face sihiri wanda yake mabayyani wa qalu laula unzila alaihi malak kuma suka ce me yasa ba a saukar da mala'ika gare shi ba Allah ya ce walau anzalna malakan la al-amr thumma la yunzarun da mun saukar da mala'ika to da an riga da sai a hukunta al'amari da al'amarin an riga an hukunta shi sun malayun zarun sannan ba za a saurara musu ba domin mala'iku in dai suka sauka to al'amarin Allah ya riga ya zo saboda su mala'iku ba za su ɗauki kafirci ba in mala'iku ne suka zo suka ji wannan kafirci da umarnin Allah shi kenan kifa kasa za su shi yasa yayin da suka sauko zuwa wajen annabi suka sauko wajen annabi Ibrahim suka yi masa albishir suka ce to sun zo ne za su tafi wajen za su je su halakar da mutanen annabi Nuh mutanen annabi Mala'ika annabi ibrahim ya ce inna fiha luta annabi lut yana ciki suka ce nahnu a'lamu biman fiha lanajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin annabi ibrahim da ya zo suka ce yujadiluna fi qaumi lut me suka ce masa suka ce ya ibrahimu a'rid an hadha ka bar wannan magana innahu qad jaa amru innahu qad jaa amru rabbik umarnin ubangijinka ya riga ya zo in mala'iku suka riga suka sauko Allah ya saukar da su da zartar da al'amarin su to shikenan al'amarin ubangiji ya riga ya zo shi laqudi al'amr al'amarin Allah ya an riga an hukunta shi idan da mala'iku za su sauko to da al'amarin an riga an hukunta shi sai dai su sauko da azaba domin ko dai su imani ko kuma shikenan halaka ce shi yasa Allah ta'ala yake cewa yawma yarawna mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin a ranar da za su ga mala'iku to babu albushir a wannan rana ga mushrikai ga mujrimai dan in dai duk da mutum ya ga mala'ika kuma bai imani ba to shikenan waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan ayar shine cewa in dai suka ga mala'iku a yanda Allah ta'ala ya halice su to ba sauran rayuwa ai shikenan mutuwa za su domin wato isharar cewa ba za su iya ganin mala'ika ba ba za su iya ganin mala'ika ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin aisha bai taba ganin mala'ika jibril ba sai a hakikanin halittarsa sai sau biyu bayan an samu fatratul wahayi da ya je dutsen hira yana saukowa ya taho makka ya gan shi akan wata kujera ya cika sama gaba daya ya cike sama saddan ma bainal ufuk ya cike saman gabaki ɗaya. yana da fuka-fuki guda 600 annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi anan sai kuma inda sidratul muntaha wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ya gan shi a sama da yi daren da aka yi mi'raji ya gan shi a hakikanin sifarsa amma duk sauran zuwan da mala'ika jibril yake yana zuwa ne da sifar mutum ko ya zo a sifar dihya ibnu khalifat al-kalbi daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawan ba wasim kyakkyawa da shi haka yake zuwa da kamarsa wata ran ummu salama ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da wani mutum da dihiya sai ta ji abin da suke magana da dihiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan mimbari sai ce ya rasulullah naga kuna magana da dihiyatal kalbi kuma naji kana faɗan maganganun da kuke magana da shi akan mimbari yace kin ga mu yace eh yace to ai ba dihiya bane jibril ne wani lokaci kuma ya zo masa da sufar a arabi ba kauye matafi shadidu bayadu thiyab shadidu sawada sha'ar la yura alaihi atharu safar wala ya ya'rifuhu minna ahad daga karshe me yace hadha jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne ya zo muku kaga da dihiya ne za su dauka dihiya ne amma sai zo musu da wata sifa daban saboda haka hatta zuwan nasa ma yana ya talawwa galibi yana zuwa da sifar dihiya to da mala'ika in mala'ika ku zai zo a hakikanin halittarsa baka isa ka gan shi ba annabawa Allah ya karfafa halittarsu yadda za su iya ganin sa ko su ma ba ko shi suke ganin mala'ika ba a hakikanin halittarsa ba ma iya ganin aljanu tunda Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da zurriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su yaya suke ruwa ruwa ne iska iska ne kwalaba kwalaba ne yayin suke ba ka iya ganin su ba in za ka ga shaidan din a yanda yake to da alama kan cewa wani abu zai same ka za ka dan samu taɓin hankali to ballantana mala'ika to waɗansu malamai sun fassara kan cewar walau an zalla malakan laƙudiyar al'amur da mun saukar da mala'ika da za a hukunta al'amari shine sai ajali ya zo duk wanda ya ga mala'ika shi kenan ajalinsa zai zo dan ba zai iya dauka ba thumma la yunzarun dan ba za a sanna ko ba za a saurara musu ba duk wayannan aujuhu ne wanda suke tahtamil idan mala'ika suka zo idan mutum har ya duba ya ga mala'ika to ai kenan kuma gaibun da aka ce yayi imani da shi bai gan shi ba yayi imani saboda gaskatawa ya zama to kuma kan cewa babu wannan imanin da gaibu kenan wace kuma jarabawa za a yi masa ya gani kirikiri shi yasa kaga lokacin da mutum zaka ga zai ga ruhinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruha idza kharaja ittaba'ahu al-basar idan aka zare rai sai gani ya bi shi kowa ya san yana da rai to ba za ka ganshi ba sai ran da ka mutu ran da ka gani ba za ka ba za ka ba mu wani labari ba ba za ka rayu da za ka ba da labari ba to amma Allah ya gaya mana labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kai dai ba za ka gaya ma wani ba to ko Allah tun ya riga ya gaya mana labarin cewa akwai rai din to haka zalika mala'ika mala'iku za su zo su zauna wa mutum su ne za su ɗauki ransa ran da ya gansu to ran na ranar tafiya ce babu sauran sauraro kuma kuma haka ma'anar cewa ran da inda Allah zai saukar da mala'iku su zo da al'amarin ubangiji to babu sauran sauraro za a hukunta al'amari sai azaba Allah ta sauka walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan Allah ya ce to da ma za mu sanya manzan da za mu turo ya zamanto mala'ika la ja'alnahu rajulan da sai mu sanya shi ya zamanto mutum wala labasna alaihim ma yalbisun da sai kuma mu cuɗanya musu abinda suka riga suka cuɗanya ma kansu wato idan da mala'ikan nema inda Allah zai aiko manzo wanda yake shine zai zamanto da mala'ika wato da mala'ika jibrilu shine zai zo ya isar da sako to da Allah sai sanya shi ya zamanto mutum قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا rasula. da mala'iku ne a bayan ƙasa suke tafiya to sai mu sanya musu mala'ika daga sama ya zo musu mala'ika shine jakada to amma tun da mutane ne in ma mala'ikan ne zai zo sai zo a sifar mutum kuma wannan shine hikimar Allah saboda ba zai yi jakada ya zo jakadan da ba za ka iya hulɗa da shi ba ba za ka iya ɗauka daga gare shi ba shi yasa idan mala'ika jibril din ya zo a cikin hikimar Allah sai ya zo da sifar mutane to waɗansu suna cewa hadisin a usaid ibn hudayr da yana sallah da daddare ya ga waɗansu fitulu kamar girgije yana ga waɗansu fitulu a sama da kashe gari kuma ya ga dokinsa yana ta zabura kashe gari ya je gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakina ce take sauka da karatun alqur'ani a wata riwayar mala'iku ne suke saukowa suke saura ga karatunka na alqur'ani to mala'iku ya gani kenan tun daga shi ba a sifar mutane bane inda ya aka in mala'iku ne to ya zami da wannan ayar la qudhi al-amr ba hukunta al'amari gare su ba to waɗansu suka ce ai waɗannan mala'ikun da ake nufi mala'iku da suka mala'ikun azaba amma mala'ikun da suke sauka ga karatun alkur'ani babu dalili shi ma a cikin wannan hadisin akan cewa ai mala'ikun ya gani haske ya gani kamar wato fitulu haka ya ce ya gani wannan hasken ba yana nufin kan cewa su ne ainihin wato suran mala'ikun ne ya gani a haka ba kuma ba lalle ya zamanto cewar ba lalle ya zaman kan cewar su ne mala'ikun da Allah yake nufi akan cewa in suka sauko Allah zai hukunta al'amari ya zaman kan cewa halaka ta zo ba za a saurara ba wannan mala'ikun azaba ake nufi amma waɗannan mala'iku waɗanda suka kusanto ga sauraron karatun alkur'ani akwai mala'iku da dama wanda suke saukowa bayan ƙasa amma ba ma sanin su akwai mala'ikun da suke zuwa da suke zuwa majalisin nan ko ba haka ba akwai mala'iku da suke zuwa majalisin nan suna nan tare da mu mun yi imani don annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa hadisin da tirmidhi ya ruwaito cewa mutane ba su taba haduwa ba a ɗakin Allah suna karanta littafin Allah suna darasinsa face sakina ta lullube su rahama ta lullube su ko mala'iku sun mala'iku sun wa haffatumul mala'ika sun kewaye su wato sun rufe su saboda haka akwai mala'iku haka zalika kuma ya na fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'ikun dare da na rana da suke zuwa to saboda haka akwai mala'iku da suke zuwa amma ba ma ganin su kuma bar usaid ibn Huzair ya ga wannan haske mala'iku din ne ya gani kuma da wani sifa ya gansu hadisin bai yi bayani ba an ce dai ya gani mithlul masabih kamar wato fitulu waɗanda suke a sama to a shahid Allah ta'ala ya ce da zai sanya wanda zai aiko kamar yadda suka nema mala'ika ya zo to da mala'ikan zai sanya manzo to da Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ya sanya shi ya zamanto mutum wala labasna alaihim ma yalbisun sai mu cuɗa musu abin da suka cuɗa ma kansu wato da suka cuɗa kan cewa me suka cuɗa ma kansu kan cewar ba za su yi imani ba bayan gaskiya ta bayyana a gare su to da abin da suka nema da suke cewa shine zai sa su yi imani idan ya zo ba za su yi imanin ba dan sun riga sun cuɗa gaskiya tare da ƙarya tare da su me ya cuɗa gaskiya da suke tare da ƙarya sun ga gaskiya sun ce ba za su yi imani da ita ba faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum sun karyata gaskiya yayin da ta zo musu sun san gaskiya ce to don haka duk wanda yake cewar duk wanda zai ga aya duk wanda zai ga alamar gaskiya zuciyarsa ta gaya masa cewa wannan abin gaskiya ne ya take ya bijire ya cije cewa ba zai yi ba kuma ko gizau a jikinsa to yayin da zai ga aya da ta komai karfi ba zai imani ba don a lokacin nan allah maɗaukakin sarki kuma ba zai ba shi taufiki ba shine ma'ana wala labasna alaihim shine Allah ba zai ba su tawfiki ba sai ya ya musu ya to wato ya kyale shaidan ya zamanto yayi sai tsara a kansu wa'azin shaidan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zuciyar kowane dan adam tana da wato a tana da a ilhami na shaidan da ilhami na mala'ika ilhamin mala'ika shine wato wato yin wa mutum alkawari da alkhairi da kuma gaskatawa da gaskiya na shaidan kuwa ya yi mutum alkawarin sharri ya kuma sanya masa karyata gaskiya karyata gaskiya saboda haka wanda yayin da zai zamanto in ya zamanto cewar mutum ya rinjayar da na mala'ika sai ya imani da gaskiya ya fuskanci alkhairi in ya rinjayar da na shaidan sai ya karyata gaskiya ya amfani ya zamanto ya bi sharri to bayan Allah ya faɗi waɗannan halaye na mushirikai. sai kuma Allah ta'ala ya yi lallashi ga manzan Allah salawatullahi wa salamun alai ce wa laqad zai bi rusulun min qablik Allah ta'ala ya ce wala qadistu huzi'a bi rusulin min qablik wallahi haƙiƙa an yi izgili da manzanni gabaninka ya rasulallah fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suka kasance kafiran suna izgili da shi sai ya tabbata a kansu sai ya fada a kansu wato wannan rarrashi ne Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi izgili da in sun maka izgili ba kai ne aka fare ma izgili ba gabanin ka manzanni sun zo an yi musu izgili kuma yaya karshen ya kasance masu izgilin da suka kasance suna aika suna yin izgili da shi din suna aibatawa suna wasa da shi na ayoyin Allah shi ne din ya zo ya same su saboda haka su ma waɗannan zai zo ya same su ya rasulallah ya aka yi da mutanen annabi nuhu wa yasna'ul fulk wa kullama marra alaihi mala'un wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min yana yin wato kera kwale-kwale jirgin ruwa idan jama'a manyan mutane sun zo daga cikin mutanen sun zo sun wuce sai su kama izgili da shi yau kuma an koma kafinta ne da'awar ta daina ci kafinta kuma aka koma izgili dai da in abin da za su faɗa ƙala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu in kun yi izgili da mu yanzu fasaufa mu ma za mu zo mu izgili da ku kamar yadda kuke izgili din sai ga shi da ruwan dufa ne ya zo da shi da waɗanda suke tare da shi su ne kadai Allah ya tsirar suna izgili da suna cewa ku je ku samu matsira a ku je kan tudun can ku je can mana a ga can ma ku je yayin da suke ganin halaka ta zo musu yanzu kuma a yanzu ne kuma za ku yi mana izgili to da ba haka kuka yi mana ba in tasharu minna fa inna nasharu minkum to Allah ta'ala ya ce ya rasu da kada ka damu annabawa gabaninka su ma haka aka yi musu to sannan Allah ya kira ya kirawo mutane baki ɗaya da mushrikai da musulmin ma Ya ce Allah ta'ala ce ƙul siru fil ardu. ka ce musu ya rasu da siru fil ardu ku yi tafiya a bayan kasa thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin idan kun yi tafiyar daga baya ku duba ku gani yaya ƙarshen waɗanda suka karyata annabawa ya kasance wato wannan ayar a wani wajen Allah ya ce kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin amma nan sai a ce ta zo da thumma thumma kuma kun san litarahi ce fa kuma littaqib ku yi tafiya daga kun yi tafiyar ku ga karshen waɗanda kafire ya karshen kafire yake da aka kawo da fa nuna cin cewa ku yi tafiyar ne don ku ga karshen kafire wato tafiyar taku ta zamanto ta neman ilimi ne akan sanin menene a kibar waɗanda suka ta annabawa ya kasance wato tafiya don izina ku yi tafiya don bincike na tarihin al'umomi da yadda suka yi mu'amala da annabawa da yadda ƙarshen su ya kasance wato kenan mutum ka je ka ga in ka ji an ce ga inda Allah ya halakar da mutanen annabu Lut ka je ka gani ga inda aka halakar da mutanen annabu Salihu ka je ka gani ga inda aka halakar da adawa ka je ka gani domin ka gaya karshen su yake dan yi izina wannan ku da aka kawo da thumma ulsiru fil ard an ce ku yi tafiya a bayan kasa saboda haka ku yi tafiya a bayan kasa dan ku ga karshen waɗanda suka halaka da ma kuma don wani abu ma daban ko ma don menene in dai na halal ne ku yi tafiya a bayan kasa wato kira ne kan ayi tafiya thumma nzuru to idan kun yi tafiya to a yayin tafiyar taku kuma sai ku ɗora. wata manufa akan tafiyar shine in kuna tafiyar ku rinka yin izina ku rinka duba ayoyi na Allah yaya ƙarshen kafirin ya kasance sai zama to wannan ayar wato ta halatta a yi tafiya da dukkan wata manufa ta halal to amma kuma yayin da ake tafiyar a a akan wannan manufar ta bincike a yi bincike a gaya ƙarshen kafirin ya kasance wato kenan wannan ishara ne akan cewar Allah ya sanya mana a cikin tarihin ɗan adam da a cikin ilimin tafiye-tafiye da a cikin ilimin da Allah ya sa duniya take kunshe da shi wanda ya hada ilimin tarihi da ilimin geography da ilimin geology da ilimin anthropology duk waɗannan ilmai a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce mai amfani da su domin mu gaya ya ƙarshen kafirai ya kasance wato kenan in muka bi waɗannan ilimomi. waɗannan ilmomi za mu gano alamomin gaskiyar manzanni da alamomin gaskiyar saƙon Allah jalla wa'ala kuma za mu gane cewar za mu gane sunnar Allah wajen su tare da wanda suke karyata annabawan Allah to amma tarihi yanzu ba don haka ake karanta shi ba geography ba don haka ake karanta shi ba saboda ka taya za a musuluntar da waɗannan ilmai shine a assasa wannan a ciki ka musuluntar da ilimin ba wai karatun ilimin ne yake kafirci ba kamar yadda waɗansu suke tsammanin haka ne ba haka ba ne ba karatun ne kafirci ba aƙidar kafirci da aka sa a cikin karatu shine kafirci so da aka ka cire wannan aƙidar ta kafirci ka sa aƙidar musulunci sai ka musuluntar da shi shine abin da ake cewa islamization of knowledge a musuluntar da ilimi idan yanzu ka je ka karanta labarin civilization din maya na aztec, aztec civilization na, wato na mexico da, da kudancin america kaga yadda waɗannan mutanen yaya aƙidar su yake dangane da allah yaya aƙidar su take dangane da lahira da wuta yaya irin tatsuniyoyin da suke ciki a cikin labarurukansu za ga sun baka labarin wani gagarumin batuta gagarumin masifa da ta same su ya zama ta karar da su gabaki daya sai kalilan daga ciki duk wannan aya ce ta sunnar Allah game da yadda yake yi da mutane yayin da ya aiko manzanni ya zuwa gare su saboda haka ko da Allah bai bamu labarin annabin da aka aiko ma mutanen Aztec ba daga cikin labarin su zaka gano sunnar Allah a cikin wannan to ka rinka karanta tarihi da binciken irin waɗannan ka ga irin darussa da Allah ta'ala ya sanya wanda zai kara maka imani menene zai sa ya kara imani ya zama to ka sanya alkur'ani shine imaminka ka ga abinda alkur'ani ya kunsa wato abinda alkur'ani ya yi ishara gare shi na irin waɗannan mutanen abubuwa ba da takallufi ba ka ce dole sai ka fassara alkur'ani da abinda binciken science ya nuna ko abinda binciken tarihi ko binciken geography ya nuna a'a kada kai wannan gangancin amma kai inasi. da abin da alkur'ani ya yi ishara idan ka ga isharar tana nan a cikin tarihin mutane wannan tarihin da ka gani ya kara maka karfin imani wajen gaskata alkur'ani to sai ya zamanto kan cewar abin da Allah yake kiran yake kiran al'umomi su yi kai ma ka yi shi siru fil ardi thumma kai kayfa kana aqibatul karshen wanda suka karyata ɗaya ne kan cewa Allah madaukakin sarki ya halaka su saboda karyatawar da suka yi kuma Allah ya tsirar da annabawa da mabiyan ba saboda gaskatawar da suka yi wannan ita ce sunnar ita ce kuma shine kuma darasin da zaka samu kuma shine wanda yake zai kara maka imani kuma komai yawan darasin da ka samu komai yawan adadin al'ummomin da ka samu ba zai yawa ba tunda ka ga gashi nan Allah zai kawo maka ya kawo maka a ya kawo maka mutanen annabi nuhu annabi hud afwan mutanen annabi nuhu da yanda ya halakar da su ya ce inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'mini ya kawo maka mutanen adawa inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'mini ya kawo maka mutanen annabi salihu inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'mini annabi lutu inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum haka dai komai yawan su a cikin kowanne inna fi dhalika la'aya to haka muke so mu ga ayar mu zamanto masu imani tun ma wannan shine shine amfanin aya ta nuna ta kai mu zuwa ga imani kada mu zamanto kamar inda Allah yake cewa ma kana aktharuhum mu'minin yawansu ba masu imani ba ne mu mu zamanto wanda za mu yi imani Allah maɗaukakin sarki ya kara mana imani da alkur'ani Allah ya fahimtar da mu darasi da ayoyi a cikinsa Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqa tilawatihi to kamar yadda muka ce goban Allah ya kai mu za mu tsayar da karatunmu na tafsiri saboda haka gobe za mu yi darasi na ƙarshe insha Allahu a cikin tafsirin wannan shekara za mu yi ƙoƙari mu amsa yawa yawan tambayoyin da aka yi insha Allah amma duk da haka kuma inda za mu karanta daidai abin da ya sauwaka daga cikin wannan sura insha Allah sallallahu alaihi wa wa baraka ala abdihi wa rasulina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in